shi wala basarun tubsiru bihi ba su da ganin da za su iya wato ganin abubuwa da shi ba su da idanuwa da za su iya ganin abubuwa da shi ko ba su da kwakwalwa da za su iya gane abubuwa da shi ban iya jamadatun aswa'u halan ko halar hayawanat hayawan bi ya ce bari ma za ka ga galibi jamadat ne abubuwa ne waɗanda aka sassaka su waɗanda ko dabbobi sun fi su kyan domin dabba a ita tana motsi tana iya kuka ta san mai mata ta san wanda baya mata amma su waɗannan ba to shi abin da Allah subhanahu ta'ala yake cewa da annabin sallallahu alaihi wa sallama a nan wajen kul gaya musu lillahi shafa'atu jami'a dukkanin ceto na ubangiji da jima ɗauka ne gaba ɗaya saboda ba babu wani wanda ya isa ya ceto in ba Allah ne ya ba shi ceton ba dan asalin mallakar ceto na ubangiji ne da ɗaukaka ne duk wanda ka ji an ce zai yi ceto to kuma ka'ida ne sai ya cika sharuɗa guda biyu cikin yin ceto din al-iznu lishafi'i wa rida lil mashru suka ce ka'ida ne ceto baya samuwa sai an yi wa mai ceto izini shi yasa Allah ta'ala a ayin da ke cikin suratul baqara yace man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni ga yamun wane ne wanda ya isa yin ceto a wajen Allah in ba Allah ne ya ba shi izini ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za mu ga shi ne shugaban dukkanin masu ceto amma shi kansa da in an tashi a filin kiyama ba har kullum zai afka wa ceto ba sai ya je ya nemo izini da yarda a wajen Allah sai ya je ya faɗi ya yi wa Allah sujjada ya masa kirari ubangiji mai jama'a ɗaukaka ya umarce shi ce daga kanka irfa ra'asaka ya Muhammad daga kanka ya malikin Allah sal tu'ta roki abinda kake so a baka washfa tu shaffa ne muke tantu a baka to kaga wannan nuna cewa babu wani wanda ya isa ya ceto sai ya samu izinin Allah to su waɗannan da suka rika a matsayin waɗanda za su cece su wa ya gaya musu Allah ya ba su izini in sun ce Allah ya ba su izini a ina Allah ya ba su izini in eh, ina aya ina hadis ga shi dai yanzu mun faɗa don sallar da salama shi Allah zai ba shi izinin ceto to su kuma wane ne wanda ya ba su izinin zai ceto sannan ka'ida ta bi ta yin ceto shi ne a riba bin mashiko shi wanda za a ceta din sai an yadda da shi mana idan Allah ya ba mutum satiket ɗin yin ceto ba shi kenan ya ba shi dama ya je ceto wanda yake so ba ya ceci abokanansa ya ceci eh, yan matansa in budurwa ce ceci samarinta ya ceci dangin kuwa da ceci dangin kuwa ba haka al'amarin yake ba a'a bayan an baka izinin ceto sai kuma an maka an da wane da wane da wane da wane aka yadda ka ce ta to kaddara ma waɗanda kake tunanin an ba su izinin ceto din cewar an ba su eh haka ne mu saka maka ta fuskar zayayya wa ya gaya maka kai kana cikin lissin da Allah ya ba su ceta inda Allah ta'ala ce wala yashfa'una illa liman yarfa ba su isa sai ceto ba sai wanda muka ba su dama muka ce mun yarda ceciwa da ceciwa da ceciwa ne to kawai ya gaya maka kana kaga ba wanda ya gaya muku kana ciki saboda haka ka riki wani ma ka ce wai ka rike shi a matsayin wanda zai cece ka sai komai ba komai zai cece ka to kaga wannan ka kama kafar wala kenan ka kama kafar wala kenan kun kuma wani yau da ka akan haka to ya wayan ka ya da hankalinka ya dora ka akan hanyar da za ka yi aiki ta iya yi wa aje lahira a ba shi ceto wannan ba laifi ba ne ba ta iya yi wa an ba shi cetar ka zama to cikin waɗanda zai ta duk wannan ba laifi ba ne ba amma yaushe abin zai faru dole sai an je alkiyama sannan za a gane haka da ina ba ta mun gano wannan akwai wani dattijo da aka yi a wannan wajen Allah ya masa rahama wata rana yana yawan kai wani daga cikin malaman sa hidima in ya dan samu abin alkhairi sai ya kai masa hidima in ya samu sai kai masa hidima ranar nan ya ɗan samu wani kunshi mai kwari sai ya kai sai mutumin ya ce masa to kaga wane e yau hidimar ka ta kai iya gona ruwa saboda haka daga yau mun yarje maka kai komai ba komai in an je lahira ka neme ni zan cece ka to shi kuma a shekarar ya je aikin haji da aka je aka yi tsawafin ifaza aka dawo mina da yamma sai bata tantunsu yan kwana yana zirga-zirga bai gane tantin ba sai washe gari a wajen jima da kyar ya ga wasu abokanan tafiyarsa su yi dawo wajen tanti sai tana ya ce to nan ba aikin hajji ne ya manta sa to ina kuma ga filin alkiyama saboda haka sai kalli mutum ya ce masa to malam eh na ji mun ji lahira in neme ka amma a tanti na nawa kake daga nan ne Allah ya kwato shi Allah ya ji kansa da rahama ga ɗaya daga cikin ƴaƴansa da ya haifa ma nan yanzu muna tare da shi a nan wani kun gane wannan Allah ta'ala ya ce lahu mulkun samawati wal ard Allah shine wanda yake da mallakar sammai kuma shine wanda yake da mallakar ƙasa kuma ilaihi turja'un sannan zuwa gare shi za ku koma a gaba Allah ta'ala ce wa idza zukira Allah wahdahu su mushrikai su ne waɗanda idan aka ambaci sunan Allah shi shi kadai wasu daga cikin malamai suka ce ambatan sunan Allah a nan wadan ne su zo an ce la ilaha illallah wasu kuma suka ce su ji an ce Allahu akbar da sun ji waɗannan kalmomi ishma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah sai nan da nan zukatan waɗanda ba su imani da lahira ba kaga sun shiga cikin kunci da damuwa ba sa so su ji ana kiran Allah ba sa so su ji ana kiran ba sa so su ji ana ambatan Allah sai ka ga nan da nan ran ya bashi to wannan ɗabi'a ce ta mushrikai haka kuma akan samu waɗanda suke da rauni a cikin imanin su su ma su rinka ganin ambatar Allah ta takura ne a gare su ai an sa lasifika ta ta takura musu ko kuma a'a duk abin da suke an tunatar da su Allah su rinka ganin cewa ai an matsanta musu ai a takawa hahuna dan me yasa za a rinka matsanta musu to wannan wata mummunar ɗabi'a ce suka naso ta daga cikin miyagun ɗabi'un mushrikai mun gano wannan wasu daga cikin malamai suka ce ma'anar abbat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah abinda take nufi shine sai su tsorata duk sanda suka ji an kira sunan Allah sai tsoro ya kama su a kansu saboda sun san ba su da gaskiya ko kuma girman kalmar Allah takan take zuciyarsu ne sai su fita daga cikin hayyacinsu kamar hadisi ya zo a cikin musnad na imamu ahmad ibn hanbal allah ya kansa da rahma wayar abu huraira allah ya kara masa da yake cewa wata rana a nan sallallahu ya dawo daga wajen wani yaki da shi da tawaga ta sahabbansa sai suka yada zango a cikin wani daji da suka yada zango a cikin daji din sai kowa ya samu waje sai ya kwanta saboda dare yayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai samu wani kasan bishiya shi ma sai kwanta sai ya rataye takobinsa yana cikin bacci sai ga wani kafuri sai ya sulalo sai ya dauke takobin da ya dauke takobin sai ya tashi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallama man yamna buka minni ga dai sahabban ka can kowa yayi bacci daga ni sai kai a nan wajen ga kuma takobinka a hannuna wane ne wanda ya sai kwace ka daga waje na a yau kamin ba makawa sai na kashe ka yana faɗar wannan kalma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah wanda zai kwace ni shine Allah kai ya maka wannan kalma ta Allah dan da nan sai zuciyarsa ta firgita sai ta razana sai hannunsa ya tankwabe sai zuciyarsa sai tankwabe ta fadi shi da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya dauki takobin ya ce da shi to man yamna uka minni to kai kuma yanzu gashi ka zo hannu wane ne zai kwace ka sai ce karamcin ka ya bayakin Allah ina san kai mai haƙuri ne kai mai karamci ne kai mai kawar da kai ne to kaga wannan sai ke goyon bayan ita wannan fassara kalmar ishma abbas da cewa idan aka ambatar musu sunan Allah sai ka ga zuciyarsu ta tsorata sun firgita ai ina ganin a shekarun baya kun taba cin karo da wani bidiyo na wani shugaban kasa daga cikin shugabannin kasashen turawan yamma yana press conference sai kawai ya dace Allahu akbar ya firgita ya razana to haka suke wa su zukira Allahu wa hada hushma azzat qulubil ladina la yu'minuna bil akhirah sai kaga nan da nan zukatan su ta firgita ta razana wasu kuma daga cikin malamai suka fassara kalmar ishma'azzat a nan da cewa ai istakbarat nan da nan da an ambaci sunan allah shi shi kadai a madadin su rankwafa su imani nan da nan sai girman kai kama zukatansu sai zuciyarsu ta ƙara girman kai su ƙara rena allah su nuna cewa ba za su taɓa yi wa allah ɗa'a da biyayya ba kamar yadda allah ta'ala yake faɗa a ayoyin da ke cikin suratul safati innahum kanu iza qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun Allah ta'ala ce innahum kanu lazai su sun kasance iza qila in aka ce da su la ilaha illa babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah ya na sai ka sun yi girman kai wannan shine ma'anar wato ainihin ishma'a dhulubul ladina la yu'minuna bil akhirah a gaba Allah ala ce wai za su kira min duni amma inda za a ambaci wasu waɗanda ba Allah ba wasu kuma baya ga Allah kama ambaci su ko a ambaci wasu abubuwa da suke girmamawa izahum yastabshirun a lokacin sai kaga suna farin ciki suna murna suna jin daɗi dan an ambaci abin da suke so to kuma wannan sai yake nuna mana tsananin kiyayya ga Allah domin abin da kake so da an ambace shi sai ka ji daɗi kai farin ciki kamar mummunai duk lokacin da aka ci ambaci sunan Allah ai kaga suna jin daɗi suna farin ciki suna tsada ƙaunar Allah amma su kuma kafirai saboda kiyayyar su ga Allah duk lokacin da aka ambace shi isma azzat qulubuhum sai zukatan su su rinda girman kai ko su kunci ko su shiga cikin damuwa ko su shiga cikin furgici Allah ta'ala ka kare daga nan sai ayoyi na gaba Allah ya ce mu قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون قل كيا يا الله Allahumma fatirar samawati wal ard ya Allah wanda ya kaji sammai ya kuma kaji kasa alimar ghaibi shahada kai ne masanin abin da yake a goye kuma ya Allah kai ne masanin abin da yake a fili an ta ta kuma bayna ibadika fi ma kanu fihi Allah kai ne wanda kake yin hukunci tsakanin bayinka cikin abin da suka kasance sun yi sabani a kai wannan aya Allah ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya musu yana da yin addu'a mana yayi addu'a a gabansu su tunda sun ja ya ja su suna ganin su ne akan daidai kuma shi ma yana gaya musu cewa shi ne akan daidai to abin da ya rage a yi addu'a Allah ya taimaki wanda yake akan daidai wanda kuma ba akan daidai yake ba Allah ya rufa shi to shine abin da Allah ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya addu'a a cikin wannan aya shine yake da shi kace Allahumma fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wash shahada wannan a cikin nan wajen akwai sirrin bude addu'a yana daga cikin abubuwan da mutum zai rika a lokacin da zai addu'a Allah ya gaggawa an samu masa addu'a shine na farko ya bude addu'arsa da kwarzanta Allah da girmama Allah da yi wa Allah jinjina da yaban Allah subhanahu wata'ala sannan kuma daga baya sai ya kawo bukatarsa shi sa za mu ga wannan addu'a da Allah ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wa sallama yi ta ita ma an buɗe ta ne da girmama Allah da yi wa Allah kirari da sauƙaƙa shi da kambama shi da kwarbanta shi kul ka gaya musu ya ma'aikin Allah Allahumma fatiran samawati wal ard ya Allah wanda shine ya kage sammai bakwai ya kuma ga kage kasa to kaga wannan akwai girmama Allah da kuma kwarzanta shi domin an girmama shi an yabe shi akan wani aiki wanda ba wanda ya shi din ba shi ba Allah jalla wa ala alimul ghaibi wash shahada sannan Allah shine wanda yake masanin abin da yake koye kuma shine wanda yake masanin abin da yake fili to nan ba kuma an girmama Allah ne an kwarzanta shi an jinjina masa akan fadin iliminsa domin ba abin da yake koya a cikin ilimin ubangiji ta'ala a koye ke ko a fili inna Allah kan ahata kullu shay'in ilma Allah ya zagaye komai da iliminsa haka yake a ainihin sawa'un minkum man asarra al-qawla ومن جهر به ومن هو مستقيم بالليل وسارب بالنهار Allah daidai yake a wajen sa wanda ya faɗi magana a fili da wanda yake a zuci da dai ne a wajen Allah ji ya ji wa man huwa mustaqim bil layl da wanda je kuya a cikin duhun dare yayi ibada ko ya saba wa Allah wa saribun bin nahar ko kuma wanda ya zo ya bi garsashin rana ya saba wa Allah ko wanda ya bi garsashin rana ya bauta wa Allah shi Allah yana ganin ba abin da yake kuya a wajen Allah kamar da yake cewa inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama lalle shi Allah ba abin da yake koya a gare shi sawa'u wannan abin a sama yake ko a ƙasa yake to daga nan ne kuma sai lafazin bukata ya biyo baya an ta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun ya Allah kai ne wanda kake yin hukunci tsakanin bayinka fi ma kanu fihi yakhtalifun cikin irin abin da suka kasance sun yi sabani a kai ma'ana Allah kai hukunci tsakanina da su da gaskiya rabbana sah bainana wa bainal qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin kamar yadda Allah ya umarce shi addu'a a wani wajen rabbana ya ubangijinmu iftah bainana wa bainal qaumina bil haqq ka buɗe abin da ke tsakaninmu da mutanenmu da gaskiya wa an ta khairul fatihina domin kai ne mafi alkhairin mai bayyana gaskiya a akan ƙarya waɗannan lafuzza da Allah ta'ala ya koya wa annabi sallallahu alaihi wasallama su lokacin yin addu'a wasu daga cikin malamai suka ce suna daga cikin ismullahi al'azam ma'ana faɗin Allahumma fatirar samawati wal ard alimul ghaibi wash shahada wannan suna daga cikin ismullahi al'azam wato sunayen Allah mafiya girma wanda idan aka roƙi Allah da su take yake amsawa duk wanda ya ruko da su ya yi tawassuli da su ya je ma Allah da bukata yana mai masa kirari da su to ana masa bishara da cewa addu'arsa ta ku. hadisi ya zo a cikin sahihu muslim daga ruwayar salamatu ibnu abdurrahman shi salamatu ibnu abdurrahman tsane ga abdurrahman ibnu ah, abubakar dan gidan sai na bakar siddiq allah ya kara masa yadda dan uwan na aisha saboda haka kaga shi salama dan dan uwan na aisha ne yana daga cikin manyan ɗalibanta waɗanda ake samun ruwaya ruwayar na na aisha a wajen su da yar uwan mahaifinsa ce ya ce ya ko in ce gwaggwansa ce to ya ɗanɗani karatu a wajensa goggo ita ce yar uwar mahaifi ya kumba kuma yar uwar mahaifiya a yaren zuwa gidan fulani ko bare bare qala yake cewa sa'altu aisha radiyallahu anha shi salama ibnu abdurrahman yace na tambayi na da Aisha Allah kara mata yadda bi ayi shay'in kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaftaru salatuhu idza qama min al da wace addu'a ce annabi sallallahu alaihi wasallama yake buɗe sallarsa in ya tashi sallar dare kun san kowace sallah tana da du'a'ul istifta addu'ar da ake buɗe ta kafin a fara karatun sallah sallar farilla tana da addu'ar da ake buɗe ta kafin a fara karanta fatiha kamar yadda hadisai suka nuna idan da Sallar alaihi zai fara sallar farilla yakan ce subhanakallahumma bihamdika أشهد الله إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك da kuma wasu wayoyi bayan wannan daga nan sai fara karatun fatiha to sallan nafila ita ma tana da addu'ar da ake buɗe ta haka sallar dare akwai addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi idan zai buɗe su to shi anan yana tambaya ne akan addu'ar sallar dare ya tambayi na na Aisha kamar yadda bahaushe yake cewa ya kawo kuka gidan mutuwa domin matar a sallallahu salama ce ta fi kowa kusanci da shi da daddare saboda haka ita ta san irin ibadar da yake yi da daddare kawai ta san irin addu'a da yake da daddare ta san irin rako'o'i adadinsu da tsawon tsayuwa da yake yi a cikin sallar dare duk irin waɗannan al'amuran ba za a bisa wajen kowa ba galibi sai a wajen iyalin ɗan adam kai ma yanzu da za a je gidan ka mata ka za ta iya faɗar yadda kuke sallar dare in ma ba ka yi ranar da matsala ta haɗo ku za ta iya tona ba asiri in ka kai ƙaranka daga shin gajiyawar ka ta ce ba ka sallar dare ƙarar ta ce kana iza ƙama min al manzala sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya tashi da daddare ifta ta hasalatahu sai ya bude sallarsa da wannan addu'a sai ce Allahumma rabba jibril ya Allah ubangijin mala'ika jibrilu wa mikal ko wa mika'ilu biya halatta a ce guda biyu akan sunansa ko dai ka ce mikal ko ka ce mika'il man kana aduwar da Jibril wa mikala ko man kana aduwar da jibril wa mika'ilu fa inna Allah adu lil wa mikal ya kai ubangijin mika'ilu wa israfil ya kai ubangijin israfil jibril shi ne aminul wahayi shi allah ta'ala ya wakilta ke kawo wato ainihin annabawa wahayi mika'ilu shi ne aminul sama shi Ubangijin ta'ala ya wakilta ke sauko da arzukan sama kamar ruwa da yake sauka daga sama wa israfil shi kuma israfilu shi ne mala'ikan da Allah ya wakilta da ƙaho shi zai busa ta farko mutane su sume shi zai wutsa ta biyu mutane su mutu kuma shi zai busa a irin gobe alkiyama a nan wajen akwai sirri mai kyau da ya kamata mu kula ya ambaci mala'ika jibril a matsayinsa na manzan da yake kawo manzanni wahayi kaga ishara ce zuwa ga addini in mutum yana da addini Allah zai amsa addu'arsa ya ambaci mala'ika mika'ilu wanda shine aminu sama yake kula da arziki na ruwa da yake sauka daga sama kaga ishara ne zuwa ga kwadayin rahamar Allah dan duk galibin addu'ar da mutum zai yi yana neman rahama ne a wajen ubangiji ta'ala da arzikin Allah ya ambaci mala'ika israfil wannan kuma ishara ce zuwa ga al-khawf abinda yake sa wa dan adam tsoro dan ya ƙara jin tsoron Allah cikin al'amuransa yace fasirar samawati wal ard ya Allah kai ne wanda ka kaji sammai da ƙasa aa ghaibi wa shahada Allah kai ka san abin da yake boye kai ka san abin da yake fili anta tahkumu bayna ibadika fi ma kanu ya yakhtalifun Allah kai ne kake hukunci tsakanin ka cikin abin da suka yi sabani a kai to a wannan aya haka Allah ya faɗa an ta sa kuma bai na ibaduka fi maka kanu fi biyar to iya nan ba addu'ar ba ta cika ba dole akwai abin da ya kamata a roƙa bayan bayan haka to shine wannan ruwaya ta musulun bai ta nuna mana annabi ya cika shi addu'ar da cewa ihdini limaghfirati fihi min al-haqqi bi ya Allah ka shiryar da ni zuwa ga abin da mutane suka yi saɓani a kansa da izininka mana duk inda mutane suka kai da saɓani Allah ina roƙonka ka nuna min gaskiya a cikin saɓanin don kan su ruɗa ni in rasa gane waye mai kan gaskiya ka sa ko wanda yake wanda yake ruɗewa ce to ai malaman ne duk sun ruɗa wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza shikenan ni din na bi su kawai in na je can ni dan kaza ne in na je nan ni dan kaza ne in na je nan to ba wa addini shawagi ba kuma aje ma dangantaka a addini addini gida ɗaya ne in kana so ka gane gaskiya tashi cikin dare kai ta sallah in ka tashi sallah ka bude da wannan addu'ar ihdini li maqtil fatihi min al-haqqi bi idnika ya Allah ka nuna min ka shiryar da ni abin mutane suka yi sabani a kansa da izininka innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim lallai Allah kai ne wanda kake shiryar da wanda ka ga dama zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici a wata ruwaya da ta zo a musnad na imam ahmad ibn hanbal annab sallallahu alaihi wa sallama ga wata kalar addu'ar da ta da yake kama da wannan yace allahumma fatir as-samawati wal ard ya allah wanda ya kaji sammai da kasa alimul ghaibi wash shahada masanin abin da ke koye da fili anta rabbu kulli shay'in Allah kai ne ubangijin kowane abu wa innahu wa innahu kullu shay wa ilahu kullu shay Allah kai ne ubangi abun bautar kowane abu ashhadu an la ilaha illa anta na shaida babu abin bauta bisa ga cancanta sai kai wahdaka la sharika laka kai kadai kake baka da abokin tarayya wa anna muhammadan abduka wa rasuluka kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bawon ka ne manzon ka ne wal ya shahadu ko mala'iku ma sun ce da haka a'udhu bika ya Allah ina neman tsarin ka ka kare ni daga shaitan wa shirkihi da irin shirka shaitan da irin munanan ayyukan da shaitan yake sa mutane su yi wa a'udhu bika ya Allah ina neman tsarin ka an aqsarifa ala nafsi akan cewar in wulla kaina cikin wata fitina ko ta sabanka ko kuma wata fitina ta rayuwa inna ma ajruhu aw aw ajruhu ala an hakka ala nafsi isman Allah ina roƙonka ka ka ni in wulla kaina cikin wani zunubi na sabanka ko wata fitina ta rayuwa a shi galibi wasu fitintunu da zaka ga mutane suna rasa kansu a rayuwa rashin addu'a ne da suna addu'a da wal Allah ya da wal Allah Allah ya kare su aw ajruhu ila muslim ko kuma ya Allah ka kare da ka in janyo in wani musulmi cikin fitina wani za ka ga shi da kan kansa ya auka fitina wani kuma bai ji ba bai gani ba yana cikin neman halittinsa wani ya zo ya tsunduma shi a cikin tsomomuwa to shi ma idan kana addu'a Allah ya kare ka kuma ya kare kan wani ya zo ya auka ka cikin matsala ina fata mun gane wannan to wannan yana daga cikin addu'ar da aka rawaita annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yi idan zai fara sallar dare haka a cikin hadisin da ya zo na musnad da Imam Ahmad ibn Hanbal Allah ya kansa da rahama ruwayar Sayyidina Bakar Siddiq Allah ya kara masa yadda yace amara li Rasulullah sallallahu alaihi wasallama an aqula idza asbahtu wa idza amsaytu kullum da safe idan na waye gari kullum da yamma idan na yammatu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce ni da in faɗi wa idan tafarto magajari min allai haka in na je zan kwanta a da daddare annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarce ne ce Allahumma alim wa ghaibi wa shahada fa'ir as-samawati wal ard rabb kulli shay'in wa malikahu wa ashhadu an la ilaha illa anta a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkihi wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajruhu ila muslim a take dai waɗannan kalmomi da suka zo a wannan aya ubangiji ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallama ya ringa addu'a da su kuma umarnin ya game mu gaba daya Allah ka amsa mana addu'o'i mu ayi na gaba Allah shi ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ولو أن للذين ظلموا كما الله تعالى يتي إن أشي وأن ذلك ذلك كرس أدوني على كشي مشركي da ragowar ƙananan ƙananan azzalimai inda a ce suna da ma fil ardi jami'an abin ke ban kasa gaba ɗaya mallakar su ne wa mithlahu ma'ahu da kwatankwacinsa tare da shi a ce ninkin duniyar nan uku ta arzikin da ke duniya gaba ɗaya nasu ne labta daubihi da sun nemi su ba da fansa da shi min su'il azabi yawmil qiyama saboda min qiyama saboda munin azabar yinin gobe al-qiyama kuma a wannan aya ubangiji mai jima ɗaukaka ya nuna mana cewa duk irin dukiyar da suka mallaka duk yadda ɗan adam ya kai da ƙaunar dukiya idan ya ga azabar alkiyama zai so ya miƙa ta don ya tsira da kansa to amma Allah ta'ala a wasu ayoyin ya nuna cewa da za su bayar sun ma tukubbila minhum ba za a taɓa karɓa daga gare su ba me yasa ba za a karɓa ba saboda ba su imani ba Shi ne a nan wajen Allah ta'ala ya ƙara faɗar dalilin da yasa za su iya sacrificing su miƙa duk abin da suka mallaka saboda me ko bada lahum min Allah ma kanu kunu lam yakunu lam yahtasibu ma lam yakunu yahtasibun wa bada lahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun saboda me abinda ba su taɓa tsammani ba ya bayyana gare su daga wajen Allah abinda ba su taɓa kasancewa suna tsammaninsa ba da su suna jin azabar lahira da abubuwan da ake faɗa na tashin alkiyama suna ɗauka kawai hirar shi inda a duniya sun ga yau sun ga gobe sun ga jibi ba su ga ta zo ba suke tunanin a haka abin zai wuce to ba bisa ga tsammanin su ba sai su ga abin ya zo musu shi ta sai ga tashin hankali Allah ya laka kare mu wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bi yastahzi'un فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون الله تعالى وبدالهم سيئات ما كتبوا. aka ji sun maka wa mun kuma ya bayyana a gare su sayyi'atu ma tsaro irin munin abin da suka aikata a duniya mana za su tashi a yinin gaba alkiyama za su ga irin munin abin da suka aikata saboda haka sai ga dan adam yana kyamatar ganin zunubansa yana rashin son ganin irin shaɓaɓar da ya aikata a duniya wa haɗa bihin ya sa bihi yastahzi'un kuma a wannan lokacin irin abin da suka kasance suna yi wa izini na azaba a lokacin zai kewaye Allah zai limlibe su da azabarsa daga nan sai aya ta gaba Allah ta'ala ya kara gaya mana ɗabi'ar kafirai cewar in ba su da shi ko in sun shiga cikin matsala za ka ga Allah ta'ala kaɗai suke roƙa su shi suke kira amma ranar da suka samu suka fita daga cikin matsala sai su rinda yi wa Allah izgiri suna jawa Allah aji suna masa girman kai suna cika masa baki da cewa wai ai dole ce ta sa aka ba su ko kuma cancanta su ce ta sa aka ba su ko kuma kwazon su ne ya sa aka ba su shine Allah ta'ala anan yake cewa a fa'iza masal insanu ghurur kuma idan wani abu na cuta ya shafi dan adam wannan cuta ismi ne kalmar bur ismi ne jami'i ya haɗa da kowace irin cuta da take iya sa wa ɗan adam damuwa sauraron cuta ce ta gangar jiki ko kuma cuta ce ta talauci ko shi ba cuta ba ba talauci ne wani ya ce babba hmm. ko kuma cuta ce ta rashin zaman lafiya da rashin tsaro a cikin al'umma kaga duk waɗannan cututtuka ne da Allah yake iya zama bayi da Allah yake idan ɗaya daga cikin irin waɗannan cututtuka suka shafi mutum da ana sai kaga ya koma mu kaɗai yake jira summa idza khawwalnahu ni'matan minna sannan idan muka canja masa da wata ni'ima daga wajen mu mana da yana talaka yanzu muka yaye masa talauci muka arzuta shi ko kuma da ba shi da lafiya yanzu muka warkar da shi ko da baya da mulki yanzu muka ba shi mulki ko da baya cikin tsaro da zaman lafiya yanzu muka amintar da shi muka ba shi zaman lafiya a inda yake zaune kala sai ka ji mutum yana cewa inna ma duhu ala ilmi ai an ba da ne shi bisa ga cancanta ta kwazo na ne da aiki na ne haka suke mana wannan ɗabi'a ce ta kafirai kuma za ka ga da yawa daga cikin musulmai waɗanda suka jahilci addini su ma suna faɗar wannan duk lokacin da ake cikin hali na fitinar tsaro za su ga malamai suna ta kiran shugabanni a kan a zo a haɗa kai a yi addu'a a nemi agajin ubangiji mai gaba ɗaukaka don a samu sauki ba ma wasu gani suke yi a'a su fa iyawarsu ne da kwazonsu zai iya kawo nan sauki din. to sai kaga ai shekara da shekaru fitilar ta ki karewa kaga mutum ɗan ƙauye ba ne a cikin daji ya ɗauki bindiga ya hada yan birni wayayyu masu ilimi masu sirrin ya na su zaman lafiya kuma sun kasa nasara a kansa saboda suna ganin cewa kamar kwazon su ne da yin basu ci za su samu nasara din amma da za a koma zuwa ga Allah to lallai za a samu saukin abubuwa to kuma haka abin yake ga wanda yake neman mulki sai ka ga mutum ya zo yana ta faɗi yana neman mulki lokacin da Allah ta'ala ya bashi sai ya rinka jin cewa ai manubar siyasar ce mabiyansa suna zuga shi suna cewa kai ai wane ai ba daga nan ba wajen iya siyasa ai idan ya lissafa ta sai ta lissafo shege ne akwai kwanya aka za ka ji suna zuga suna da ba za su mai da al'amarin zuwa ga ubangiji mai girma ɗaukaka ba to haka shi ma wanda aka ba wa dukiya lokacin da yake karba karba yake yawo sai ka ga yana ta roƙon Allah ta'ala ya fita daga ƙashin da yake ciki amma lokacin da ya samu kuma sai ka yana cewa inna ma utitu utituhu ala ilmi ai an bani ne bisa ga ilimi Abinda yake nufi da bisa ga ilimi malamai suka ce lima ya amalu lima ya alamu Allah min istihqaqilahu ai Allah ma ya san na cancanta ya bani shi sa ya bani dan akwai wanda yake ganin cewa shi fa ya cancanta ne aka bashi walaula anni inda Allah ta'ala khistisun lama kawwala ne haza kaji manzin yana cewa in mu ba na Allah ba ne ai ba zai ba mu ba saboda haka shi yana ganin cewa shi kadai ne dan gatan Allah duk waɗanda ya Allah bai ba ba yana ganin cewa kamar wani fushi Allah ya yi shi yana ganin cewa duk wanda ya tayar kamar nasara ce a gare shi ai iyawarsa ce ai Allah ya matsa ne saboda ya san shi shi din shi ne wannan girman kai Allah ta'ala ya ce ban iya fitnatun a'a ba cancanta ba shi take fa Allah ya baka abin da ya baka da ni'ima bal hiya a a'a bar dai abin da Allah ya baka na abin da ya baka na matsayi ko mulki ko ni'ima ko dukiya fitina ce a gare ka ma'ana jarrabawa shi ubangiji mai girma ɗaukaka ya jarrabe ka ya ga cewa za ka kaskantar da kanka ko ba za ka kaskantar da kai zuwa gare shi ba walakin na asfarhum la ya'lamun sai dai da yawa daga cikin su san haka ba Allah ta ce kad qala allazina min qablihim ai irin wannan kalmar waɗanda suka wuce a bayan su sun faɗe ta kafin su ma'ana irin wannan kalma ta cika baki da kafafa da nuna cewar iyawar mutum ce ko cancantarsa ce take sawa a bashi abun to waɗannan ɗabi'a ce ta waɗanda suka wuce a baya kafin ɗan yanzu su ma sun faɗa Allah ta ce fa ma azna anhum ma kanu su. a ƙarshen al'amari duk abin da suka tsururuta bai wadace su da komai ba don sun mutu ba su cimma burinsu ba ba a saba hun a tuma ka sabo. Allah ya ce ba karanta ba to mu je فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين فأصابهم سيئات ما كسبوا sai mafi munin abin da suka aikata sai ya cin musu mana Allah ya kama su da mafi munin girman kansu da jin kansu kaga fitilar kenan Allah zai baka kai ta kasafa a ƙarshen al'amari sai ya kama ka wannan zina zalamu min haula kaga waɗanda suka zamanto azzalimai min haula daga cikin waɗannan wasu daga cikin malamai suka ce waɗannan ai ana nufin waɗanda suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin mushrikan laraba da suke masa ba da cewa na nahnu aktsaru amwalan wa aulada mun fika kuɗi mun fika yaya su ake nufi da haula wasu kuma daga cikin malamai suka ce wallazi da zalamu min haula'i ana nufin waɗannan da ake magana a kansu masu irin wannan hali mummuna sai su buhun sai ya ma kasabu da sannu mafi munin abin da suka aikata zai same su wa ma hum bi mu'jizina kuma da dai ba su kasance za su kubuce wa Allah ba mana idan Allah ya tashi kama su da zunubi ba su san kubuce ba domin zai danke su ne ta inda ba su tsammani ba kamar yadda ubangiji ta'ala ya ba da labarin qarun wanda shi ma ya yi irin wannan mutanen kirki a cikin mutanen su suka rinda masa wa'azi suna ce da shi la tafra inna allaha la yuhibbul farihi kan ka ringa fariya kana ji da kai dan Allah ya baka wata ni'ima ta kudi Allah ta'ala baya son masu fariya baya son masu jiji da kai baya son izgili dukiya ba ta gaji izgili ba duk wanda zai mata izgili sai ta kai shi kasa wa bi tabi ma ataka Allahu daral akhirah cikin irin abin da Allah ya baka na dukiya kai kokari kai nemi gidan lahira da shi ka yi ayyukan ibada a zangar jikinka ka kashe dukiyarka cikin kakkafa abubuwa na addini waɗanda za ka samu lahira da su ka taimaki bayan allah wala tansa nasibaka min ad duniya. kuma kakka manta ka san ka da duniya Mana don Allah ya baka dukiya an ce ka nemi lahira kuma kakka matsi kanka kanka hana kanka cin mai kyau da shan mai kyau da sa mai kyau da hawa mota mai kyau ko da gina gida mai kyau shi wannan ka san ka ne na duniya in Allah ya baka dukiya ka nuna afar ka nuna alamun ni'imar Allah a tare da kai amma kada ka wuce gona da iri kada ka annoban zaranci kada ka girman kai wa ahsin kama ahsanallahu ilaika suka ci gaba da ce masa ka kyautata wa mutane irin yadda Allah ya kyautata maka wala tabghil fasada fil ard kada kai amfani da dukiyarka ka nufi ban kasa ka rinka aikata fasadi kana aikata saban Allah kana aikata abubuwa na asha inna Allah la yuhibbul mufsidin ka sani cewa Allah baya son mabarnata qala da sun ga mai masu aziz sai ce inna ma utitu ala ilmin indi ku sani cewa ba ni wannan wannan dukiyar an bani shi saboda ilimin da nake da shi saboda Allah ya san na cancanta ya bani ko kuma a saboda sabajin gugurmaya mayata da iya business dina da hada shafadona da harkoki iri-iri da faɗi tashin nema awalam ya alam shine Allah ya masarar da ya ce awalam ya alam shin bai san cewa annan ba haƙar a halaka min ƙablihi min ƙor'un Allah ya halakar da al'ummatai da yawa kafinsa man huwa a shafi minhu kuwatan waɗanda suka fi shi ƙarfin faɗa a ji wa aksara jam'a suka fi shi yawan tara dukiya wala yi tsalo an zuno da irin waɗannan kar kai tambaya akan zunuban mujrimai in Allah ya tashi kama to ne a nan wajen Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa da irin su awalan ya alamu su masu irin wannan kafafa din san cewa Allah ya busutu rizqa liman yasha'u Allah shi ne wanda yake yalwata arziki ga wanda ya ga dama wa yaqdiru kuma Allah yake wato ainihin rage arziki yake tawaye shi da wanda ya ga dama ya kudir ayyan zirhu bi qadarin ma'lum dan ba wanda Allah baya ba arziki a duniya ku gane kowa a duniya mai arziki ne ina fata mun gane wannan sai dai wani nasa arzikin yana da fadi ya rusuto bin tsalima ya sha wuri wa ya qadir wani kuma an kuntace arzikin nasa amma dai akwai arziki dan ba wanda zai zo duniya ce baya da arziki ba wanda baya shan iskar Allah ba wanda baya ganin hasken rana ba wanda baya ganin duhun dare ba wanda baya jin sanyi ba wanda baya jin zafi sannan in ka zo wajen gudanar da rayuwa Allah ta'ala ya ce wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha ba wata dabba da take rayuwa a ban kasa ce arzikin ta yana wajen Allah ba wata dabba da Allah baya ba ta arziki ka dauki arzikin ci akwai wanda yake rayuwa bai ci ba ba wanda Allah baya ba shi. sai dai kawai bambancin shi ne wani ya ce shi abincin da aka bashi ba shi yake so ba amma inda za ka duba lalitar ka lokacin da wani ake zuwa a sai wasu abincin dubu goma ya ce ƙoshin ka duba lalitar ka kai na ɗari biyar za ka ci ka ƙoshi sai ka ci wannan ka haƙuwa ka samu arzikin allah shi ya ci shinkafa basdaki ya yi rai kai kuma ka samu garin kwaki ka jiƙe shi da ruwa ka baɗe shi da kuli ka ɗan yayyafa masa ba ka shi ba ya ma fi kosarwa ya sha ruwa ka sha ruwa ina ba ta mun gane wannan ga arzikin Allah yake nan ba wani wanda Allah baya ba arzikin abinci haka idan ka dauki arzikin sutura ba wanda Allah ta'ala baya ba sutura ko mahaukaci yanzu da za a samu wani mai taɓin hankali ya biyo titin nan tsarara zai daga farkonsa zai kai ƙarshe bai samu sutura ba ko da arzikin Allah ce to inda matsalar yake wani ya raina shi suturarsa saboda haka wane ya sa suna shi sai ya sa suna wane ya sa buwa shi sai ya sa buwa wane ya sa wagan bari shi ma sai ya sa wagan bari to ana ake samun rigima sai ya raina nasa to amma ya ɗauki wagan barinsa ya saka tana kyalli sai ma ka ɗauko ishirin samaraya ta buga tana kyalli duk ba ko rufe al'auran ku ba a gwanda zai ce baka sa riga ba in ka rayu a haka akwai tashin hankali a tare da kai ba haka wajen kwanciya ba wanda Allah ta'ala ya hana wajen kwanciya alam takun ardullahi wasi'a kasar Allah ba tana da faɗi ba kuma da kasar Allah tana da fadi abinda ake samun matsalar shi ya je unguwa GRA ya gina gida sai ma yanzu kokari kake yi sai ka samu kudin gidan GRA kuma Allah bai rubuta shi a kaddarar ka ba kaga har mutum ya mutu zai rinka ganin kansa shi talaka ne ba da shi to amma shi ya gina gida a GRA kai kuma ka tafi karkara kilomita ashirin tsakaninsa da garin ka samu gida ka gina gidan ƙasa shi ba gida zai shiga ya kwanta ba kai ba gida za ka shiga kwanta ba kai ka ma fi shi kwanciyar hankali kuma ka fi shi samun iska tatacciya daga Allah za ka fito tsakar gida ka baje fada ka kai ta bacci har kiran sallar asubai shi ko karshen ta ya gina gidan ya rufe ko ina wa galla katil abuwa wata kofar gidan an ga CCTV mara. ga waye ga ta ga an ja an rufe an rage karfin AC kada compressor ta ya hana bai ji kara ba da muzuru ya biyo magi a cikin mun fada gidan sabacin sa ya kare dan wala ne Allah zaka yi tabbaci sai ana ce ma tashi ma azba ta ya ba ta mun gane wannan kuma da aka da aka ce wa yaqdir ba wai ana nufin Allah ya hana kowa arziki bane a kowa yana da arziki a wajen Allah ba wanda Allah bai ba arziki ba kawai inda ake samun matsalar ware bai gamsu da nasa arzikin ba to kaga duk wanda bai gamsu da arzikin ba sai ya dauki kansa kan kai mun gane wannan to wa ya Allah yana tsuci arzikin ne sai ya bayar da shi bi kadarin ma'lum gwargwadon yadda ya ga dama bai yalwata maka shi yadda ya yalwata wani ba mun gane wannan to in duk mutane za su fahimci wannan to ba za su taɓa samun damuwa a cikin rayuwa ba amma in ka ga mutum ya kasa bacci ko an auna shi hawan jininsa ya kai ɗari biyu to inda za ka je ka tantuba za ka ga cewa damuwarsa damuwar wane ya samu shi bai samu ba ne wai shi yaushe Allah zai masa abin da Allah ya wa alaji wani to kai ma sai ka duba ka gani sai ma Allah bai maka abin da bai wannan alajin ba ƙarshen ta alajin Allah ya ba shi dukiya yana aikin alkhairi kai kuma Allah ya baka Qur'ani kana karantawa har kowa ne na ka alajin ke ina fata mun gane wannan to irin waɗannan abubuwan dan adam ya kamata ya rika kula ka ɗauki rayuwarka da barta wani daban sai ka zauna lafiya bahaushe ma ya ce wai ce duk wanda ya ce zai daka rayuwar wani rawar wani sai ya rasa domin daka tasa rayuwa haka za ka kare kana ta kallon su ko dai ka mutu da baƙin ciki ko ka mutu da matsala don waɗanda suka ƙi yadda ma su haƙura su mutu da baƙin ciki din da suke aka matsala sai su koma yashe yashe su binci na wancan su yafuci na wancan su kunkuni na wancan su ɗauki na wancan su yaudar wancan su karbe masa nasa don kar su sauka daga layi dole ne wai sun zama to ne masu shi a hannu to kaga wannan rashin sanin sunnar Allah ne rashin sanin ka'idojin Allah subhanahu wa ta'ala ne to shine Allah ta'ala ce inna fi zalika la ayatin lalle a cikin hakan akwai ayoyi li qaumin yu'minuna ga mutane masu imani guje ayatin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 suka afka kansu cikin israfi wuce gona da iri cikin saban Allah la tasmaqu min rahmatillah kada ku yanke kauna da rahamar ubangiji ta'ala inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a domin shi Allah jalla wa ala yana gafarta zunubi ne gaba daya innahu huwal ghafurur rahim lallai shi Allah ya kasance kowa shine al-ghafuru li yawan gafara ar-rahimu li yawan jin tsambayinsa malamin yake cewa hadhihi al-ayatul karima wannan aya mai girma da'watun li jami'il usati min al-kafarati wa ghayrihim ila at-tawbati wal inaba tana kira ne zuwa ga dukkanin masu saban Allah daga cikin kafirai da wasu su ila at su zo su tuba zuwa ga Allah wal inabati su koma zuwa ga Allah wa ikhbarun bi anna Allah yaghfiru dhunuba jami'a kuma ayar tana ba da labari ne kan cewa lallai Allah yana gafarta zunubai gaba daya liman taba minha ga wanda ya nemi tuban Allah waraja a anha ya daina aikata zunubi wa in kanat mahama kanat duk irin yadda zunubin ya kai da matukar girma da muni wa in kasurat ko da yayi yawa wa kanat mithlu mithla zabadil bahar zabadil bahari ko da ya kai misalin kun farko ne saboda haka ubangiji mai girma ɗaukaka yana gafarta dukkanin zunubai gaba ɗaya hadisi ya zo a cikin sahih bukhari daga wara abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda da shi daga mahaifinsa abdullahi dan eh, al-abbas ibn abdul battalib abdullahi dan abbas yake cewa anna nasan min ahli shirki wasu mutane mushrikai sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama kanu qad katalu fa aktharu kafin su zo sun yi kashe-kashe sun yawaita kashe-kashe kisha na fitar hankali wa zanau fa aktharu sun yi zinace-zinace zina ta fitar hankali mai tarin yawa fa'atau muhammadan sallallahu alaihi wa sallama fa qalu sai suka zo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama suka ce da shi innal kolo wata da o ilayhi la hasanun lallai wanda kake magana a kan sa wato ubangijin ka kenan wa tad'u ilayhi kake kiran mutane su bauta masa la hasanun mun ji an ce mai karamci ne mai kyautatawa ne law na ina ma a ce zaka ba mu labari anna lima amilna kafara shin abin nan da muka aikata na kashe-kashe da zinace-zinace da muka yi Allah zai iya gafarta mana fa sai ubangiji ta ya saukar da ayoyin da ke cikin suratul furqan wallazina la yad'una ma'a allahi ilahan akhara ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يغير ويبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وأنزل الله هذه الآية سيكم أبيدي من جماعة أوكاكا يقال سوكد وأن الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تسرفوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا hadisin da ya zo a musnad na imamu ahmad ibn hanbal allah ya kansa da rahma daga ruwayar sauban maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sauban dan aikin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kunne na naje na cewa ma uhibbu anna liya dunya wa ma fiha bi hadhihi al-aya wallahi ban kaurace duniya da abin da ke cikin ta ba sama da wannan aya saboda a cikin ta akwai kudaddiyar kofa ta rahama fadin Allah ta'ala qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim da manzo Allah ya faɗa hakan fa qala rajulun sai wani mutum yace ya rasulullahi faman ashraka wanda ya shirka fa fa sakata annabi sallallahu alaihi sallam sai manzon Allah ya shiru sun maƙala sai manzon Allah ya ce ala ku saurara wa man ashraka ala ku saurara wa man ashraka ala ku saurara wa man ashraka ya fara haka sau ku ce ko shirka mutum yayi in dai ya tuba Allah ta'ala zai gafarta masa a a cikin hadisin amru Ibnu Abasa wanda yazo a cikin sahih Muslim yake cewa ja'a rajulun ila an sallallahu alaihi wa sallama shaykhun kabir sai ga wani tsoho mai shekaru da yawa ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama yudaimu ala asahu saboda tsufa tukuk da sandan sama yake dogarawa akan kan sa ya dogara yake tafiya fasara sai ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna li zadara ka gani dinnan da kake gani lokacin da aka taso ana matasa wallahi na yi yaudara iri iri na saba alƙarurruka iri iri wa fajarat kuma na aikata saban Allah iri-iri ba fa hal yughfaru li shin za a gafarta min qala fa qala sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alasta tashhadu an la ilaha illa Allah ba dai ka ce da babu abin bautawa da gaskiya ba sai Allah qala sai dakki ya ce bala wa ashhadu annaka rasulullah yace ba ma iya shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kadai ba kai ma na shaida kai manzon Allah ne wa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da shi qad ghufira laka qadaratika wa fajaratik duk fajircin da kai Allah ya yi maka duk yaudarar da kai da karya alƙawarin da kai ubangiji bai ma daukaka ya yafe maka imam ahmad dan hanbal Allah ya kansa da rahama ya fitar da hadisi a cikin littafin sa musnad daga ruwayar asma'u bint yazid Allah ya kara mata yadda take cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqra na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana karanta ayan nan da ke cikin surat hud akan labarin annabi nuhu da ɗansa innahu amalun ghayru salih lallai shi wannan dan naka ya kai annabi nuhu ya yi aiki ba na gari ba wa sai na ji annabi sallallahu alaihi wa sallama yana karanta wannan aya ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a da manzo Allah ya zo nan sai ce wala yubali haka Allah zai ta gafarta wa mutum zunubi bai damu ba saboda mai innahu huwal ghafurur rahim saboda shi Allah mai yawan gafara ne kuma mai yawan jin kai ne a ah, an samu ruwaya daga abdullahi ɗan abbas allah ya tsara masa yadda yake cewa wannan aya da take gabanmu tana ba da labari ne a kan yadda ubangiji bai girma ɗaukaka yake karɓar tuban bayi ya gafarta musu gaba ɗaya don haka kada wani bawa daga cikin bayan allah ya yanke ƙauna daga rahamar ubangiji mai girma ɗaukaka domin ƙofar allah ta karɓar tuba a buɗe take sai abdullahi ɗan abbas ya ci gaba da kawo ayoyin da suke nuna haka ya ka ayar da ke cikin suratul tauba alam ya'lamu anna allaha huwa yaqbalu tawbata ni ibadihi shin su bayan Allah ba san cewa Allah shi ne yake karɓar tuba daga wajen bayansa ba ya kawo ayar da ke cikin suratun nisa wacce take nuna duk girman zunubin da ɗan adam ya aikata ko da shirka ne in ya tuba Allah zai gafarta masa wa man ya'mal su'an duk wanda ya aikata mummunan zunubi aw na nafsahu ko ya zalunci kansa sun mai yastaghfirun ba sannan ya nemi gafarar Allah ya ji da a ghafurur rahima zai samu Allah subhanahu ta'ala mai gafara ne mai jin kai hatta munafikai inda za su tuba ubangiji ta'ala zai gafarta musu Abdullahi Abbas ya ce domin ga aya a cikin suratun nisa Allah ta'ala ce innal munafiqina fi darakil asfali minan nar lallai su munafikai suna gidan karshen kasan wuta wannan tajida lahum nasira ba za ka samu wani wanda zai taimake su ba sai Allah ya bude musu kofar tuba ya illal ladina tabu sai dai fa waɗanda suka tuba yace hatta yahudawa inda za su tuba ubangiji bai girma daukaka zai yafe musu wannan da nasara da za su tuba da Allah ta'ala zai yafe musu wannan zulubin da suka yi suka ce Allah uku ne Mary Allah Jesus Allah Allah Allah Trinity kenan ya ce domin gashi a ayar da Allah ya bada labari Allah ya kira su zuwa da tuba ya ce laƙar kafar lazina tsalo inna Allah salihu falasa lallai waɗanda suke cewa Allah ɗayan uku ne to sun kafarta wa ma min ilahin illa ilahun wahid babu wani abun bauta bisa ga cancanta sai Allah shi shi kadai wa in lam yantahu amma yaquluna in basu daina faɗar abin da suke cewa ba la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim lalle waɗanda suka kafirta a cikin su azaba bi radadi za ta shafe su to sai Allah ya ce afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna me yasa ba za su tuba zuwa ga Allah ba me yasa ba za su nemi gafarar Allah ba saboda me wallahu ghafurur rahim ubangiji mai jima daukaka mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ne haka duk mutanen da suke aikata ta'addanci suke kashe mutane ba tare da haƙƙi ba su kama mummune su kashe su ba tare da haƙƙi ba su ma kafi duba zuwa ga girman zunubin da suka aikata Allah zai iya gafarta musu domin gashi a ayat da ke cikin suratul buruj Allah ta'ala ce innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minati kaga waɗanda suka fitintunu mummunai maza suka fitintunu mummunai mata kun lam yatubu sannan ba su tuba ba kaga idan sun tuba ba za a yi musu azaba ba kenan da nan ne al-imam hasan al-Basri yake cewa unzur ila hadhal karam wal jud ka duba ga karamcin Allah da kyautar Allah qutul uh, qatalu abu su fa waɗannan mutanen sun kasance masoya Allah bayan Allah mummune da Allah yake son su amma shi Allah wa huwa yuruhum ila tauba yana kiransu zuwa ga su tuba yace summa lam yatubu wannan aya ta nuna cewa duk irin abin da dan adam ya aikata na zunubi ko da kisa ne ko ko kisan rai nawa ne Allah ta'ala zai gafarta masa ga hadisi ya zo a cikin sahih bukhari da muslim daga ruwayar abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya da labarin mutumin da ya kashe mutum 99 sannan sai da dama ta kama shi wasu ala abidan min ubbadi bani isra'il sai dai samu wani mai bauta daga cikin masu bauta su banu isra'ila kun san malami daban mai bauta daban don shi mai bauta ba ilimi ya tara ba kawai zuwa yake ya tare karshen ta ba bautar da yake akan jahilci yake ba aya ba hadisi da aka kana kai masa fatawa ka rukwa ba to shi ba wannan abid ne kawai bauta yake yi yana zaune a masallaci yana ta bauta ya je karatu ya je karatu kawai ya ce shi ya yi zikiri Da saboda haka wannan kafin san addini ba za ka iya bashi fatawa ba shi kuma da ba a system din yake ba ba ya bambance tsakanin malamai da waɗanda ba malamai ba kawai ya ga mutum da sufa addini gani yake malami ne ka kawai sai ya afka wajensa sai ce hallahu min tauba idan ya tambaye shi ce ya kake gani na kashe mutum 99 zan tuba shi kuma sai masa fatawa da jahilci tuba kuma Allah ta'ala ya ce wa katabna alaihim fiha annan nafsu nafsu من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا رأي ده يمكن كشي كما كان كشي دنيا كي يكون كشي شيء فإن ترى إلى كي لا توبان أي الله بذي تبقى كما توبان كما فتعالى سيتي لا أي الله بذي كما توبان كما kawai sai mutumin ya ce to ai ba wuce ya ce in za a sha giya a sha tabu ta dubu baka talabu kawai da aka shi ma sai ya afka ya kashe shi tun ba zai tuba ba ya kashe ba zai ci gaba wa akmala bihi mi'a maza Allah yace sai cike na darin da shi sun masu ala aliman daga bayan sai dama ta ƙara kama shi sai ya zo inda masu abin yake sai ya tambayi malamai min ulama'ihim daga cikin malaman banu isra'il yace hallahu min tauba zai iya samun tuba qala sai malamin yace wa man yaqulu bainaka wa bainat tauba waye sai tsakaninka da tuba waye sai hana Allah ya karbi tubanka ثم أمره بالذهاب إلى قرية بعيد يعبد الله فيها sai ya umarce sai ce to ka bar garin nan anan garin akwai nau'ika na laifuka da yawa kuma akwai lalacewar gwamnati ba ta iya daukan hukunci in an yi sabo saboda in dai za a yi kisa hukunci ba zai hau kan maka sabo ba za a iya kisa ba ina ba mun gano wannan wannan yana daga cikin tabarbarewar shugabanci a rinda aikata ta'addanci amma sai ka ga dan ta'addanci ya samun gata fiye da wanda aka zalunta to ba za a taɓa daina aikin sako ba don haka idan mutum yana so ya daina sako ya tafi inda tit for in kai za a yi maka ya ce to ka tafi can ka je ka bauta wa Allah faka salaha fa atahu al-maut fi asna'i tariq ya tashi da garin da ya tafi wancan garin inda ake tsaida hukunci ake da doka da oda kuma ake da damar bauta wa Allah yana cikin tafiya sai mutuwa ta kama shi bai isa garin ba fa tasamat fihi mala'ikatu rahmati wa mala'ikatu al-azab sai ga mala'iku sun yi cincirin da zuwa daukar gawarsa mala'ikun rahama sun kawo jiki mala'ikun azaba sun kawo bara kowa yana so ya dauki ransa fa'amar allahu ta'ala an yi ƙinsu bainal arbain sai Allah ta'ala ya ce to su yi mai su yi tsakanin ƙasashen guda biyu a auna fa'ila ayyuhu ma kana akwarar faruwa min ha garin da ya furin jaye ya fi kusanci da shi to daga nan yake kwawa da ruhu an ƙararru ila arzin lati hajara ha bishibri eh, sai suka samu cewa garin da ya nufa ya furin jaye da ƙi ɗaya ɗaya ya faɗa cikin hamar Allah fa ba ba mala'ikatun rahma a lokacin da sai mala'ikun rahma suka ɗauke shi ah, saboda haka wannan aya ya yi uwa kamar yadda abdullahi dan abbas yake cewa tana kira ne zuwa ga duk wani mai aikata sako ya tubar wa Allah yace qad da'a Allah ila maghfiratihi man za'ama anna al-masih huwa Allah duk wanda yake riya cewa annabi Isa dan Allah shine Allah to yazo ya tuba Allah zai karɓi tubansa wa man za'ama anna al-masih huwa Allah wanda yake riya cewa annabi Isa dan Allah ne shi ma ya tuba Allah zai karɓi tubansa ومن زعم أن أزير أن أزير ابن الله haka wanda yake riya cewa uzairu dan Allah ne shi ma yazo ya tuba Allah zai karbi tubansa wa man za'ama anna Allah faqir haka waɗanda suke cewa Allah talaka ne laqad kafara alladhina qalu inna Allah faqirun wa nahnu aghniya su ma su zo su tuba Allah zai karbi tubansu wa man za'ama anna yadullahi maghlula anna yadallahi maghlula haka waɗanda suke riya cewa hannun Allah maglula ce wato kuntatacce ne yana da rowa to su ma su zo su tuba Allah ta'ala zai karbi tubar su wa man za'ama anna Allah salisu Falaka haka waɗanda suke riya cewa Allah ɗayan uku ne su ma su zo su tuba saboda me ya qulu Allah ta'ala Allah ta'ala yana cewa afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunahu dan me yasa ba za su tuba zuwa ga Allah ba kuma su nemi gafararsa wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai yawan jin kai ne aila دعا إلى توبته من هو أعظم قولا min هؤلاء abdullahi الله بن عباس ce kai wanda ya fi waɗannan ma mummunan zance ga Allah Allah ya kira shi ya ce ya tuba Allah ya kira man qala ana rabbukumul a'la fir'auna da yace da mutanansa ni ne ubangijinku mafi mafi daukaka Allah ta'ala ya kirawo shi shi da yake cewa ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san ku da wani Allah wanda za ku bauta wa sama da ni ba qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace shi ma Allah ya kira shi ya tuba shine abdullahi dan abbas ya ci gaba da cewa man ayasa ibadallahi min at ta'uwa. duk wanda ya sage wa bayin Allah gwiwa ga barin tuba ya tsorata su yace Allah ba zai karbi tubar su ba ba'a da haza bayan ya ji wannan ayoyi ya ji wannan karatu faƙad jahala kitab ya sani cewa yayin jayayya da littafin Allah walakin la ya al-abdu an tuba hatta tubu Allah alayhi yadda al'amarin yake babu wani bawa da zai ƙoƙarin tuba zuwa ga Allah face sai ubangiji mai girma ɗaukaka ya karɓi tubansa hadisi ya zo a cikin ah, sunan da Imam Tabarani mu'jam na imam tabarani Allah ya zanta tarin rahama daga waya Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa asarin Abdullahi dan Mas'ud yake cewa ya qulu inna a'zama ayatin fi kitabillah ayat da ta kowace girma a littafin Allah ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa inna ajma'a ayatan fil qur'ani bi khairin wa sharr ayat da ta hada komai a cikin ta ta ambaci alkhairi ta ambaci sharri shine fadin Allah a cikin suratul nahl inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وإن أكثر آية في القرآن فرجا في سورة في سورة الغرف yace ayar da tafi kowace aya yayi wa dan adam damuwa a cikin alqur'ani ita ce ayar da ke cikin suratul qur'an wato suratul zumar kenan fadin Allah ta'ala qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a wa inna ashadda ayatin fi kitabillahi tasrifan ayar da tafi kowace nuna wa ɗan adam yadda Allah yake gudanar da al'amuransa ita ce ayar da ke cikin suratul falaq Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wanda ya kiyaye dokokin Allah Allah zai bashi mafita a cikin dukkanin matsalolinsa wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah ta'ala zai arzuta shi ta inda bai tsammani ba lokaci ya ci ya ci ya cinye sai mu dakata a nan wajen abinda muka fada dai Allah ta'ala ka ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji ta'ala ka yi mana Allahumma firna lana dhunubana ma qaddamna min